Da alama 'yan kabilar Ibo da dama da ke arewacin Najeriya sun yi na'am da matakin da haɗakar ƙungiyoyin matasan arewa suka ɗauka na janye wa'adin da suka baiwa 'yan kabilar ta Ibo da su tattara nasu ya nasu su bar yankin na arewa kafin ɗaya ga watan Oktoba. duk da yake da dama daga cikin 'yan kabilar ta ibo sun yanke shawarar ci gaba da zaman su arewa duk da wannan wa'adin to amma sun ce matakin ya faranta ransu tare kuma da kwantar da hankalinsu ogechukwu namdi dan kabilar ibo ne da ya kwashe fiye da shekaru talatin yana kasuwanci a sokoto gaba na bai taba dashi ba don ko an ce a koma ni ban da niyan koma nan sokoto ya zama min gida ya zama min jiki nakal na zo na sokoto yanzu fiye da shekara talatin allah ya sa najeriya ya zan guda ya yi ƙabilu yawa-yawa ya yi inyamurai ya yi hulani ga sunan iri-iri kuma allah ya sa an ka zama bisa ga yanzu to misa wani zai tuwa ya ce inyamurai su dawo ana ƙwaronsu ana cutansu gashi gashi ni wannan magana bai taɓa damuwa ta ba. To sai dai yayin da wasu 'yan ƙabilar ta Ibo suke ganin har yanzu da sauran rana a kaba wasu na ta'allaka lamarin da dawowar shugaban kasa muhammadu buhari wanda suka ce rashin dawowar tasa ce ta ƙara jefa su cikin fargaba na friday obasi nan sokoto ba mu ji tsoro inda muna kasuwanci amma lokacin da suka hodi wancan abu to kowa ya fara ji tsoro to ai yanzu dai akwai tsoro gare mu ko ba haka ba saboda an ce mutanen ku gare mu kowa ya yi gudu to ka gani shi ya samu kuma muna dan diba koko ko za mu zo na ko za mu ta ai yanzu ba mu yi a hodi sai lokaci ya yi sunana mrs chiamaka chukuma lele mun ji daɗi saboda raman da baba mu buhari ya yi magana ya kwanta hankalin mutane kowa ya ji daɗi saboda shirme-shirme na gudu wanda ba san da za kai mun yi hankuri yanzu kowa ya ji daɗi kuma mun gode baba mu wanda ya kawo wanga magana ya ce kowa ya kwanta da hankalin shi ba gudu. To ko yaya masu sharhi akan al'amura a yankin na arewa suka kalli lamarin? Tambayar kenan da na yi wa shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Farfesa Bello Bada. Da ɗaya mutanen arewa masu son zama lafiya ne kuma masu son ci gaban ƙasa ne. Duk rayuwarsu idan ka duba tarihin Najeriya shi yasa babu ƙabilar da ba a samu a Sokoto kuma zanne lafiya lau babu tsangwama. wata ran ina gani ai saboda son zaman lafiya da irin wayewa da karɓar baƙi irin ta mutane arewa wani shi kasa wasu kuma sai su kasa fahimta sai su azawai tsoro ne saboda ba mu da riyojin mai shi yasa ake tsoro ana ta neman zama lafiya a mu al'adunmu da ɗaya na baki ne a jiya alhamis ne haɗakar ƙungiyoyin na arewacin najeriya suka bayyana matakin nasu na janye wa'adin da suka baiwa 'yan kabilar ta ibo a kwanakin baya a wani taro da suka gudanar a babban birnin tarayya abuja murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya